السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا بيو ga watan safar hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam 1444 wanda ya daidai da talatin ga watan takwas miladiya 2022 Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo zai mana da a ce da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa idan dai ba manta ba mun shiga kashi na biyu na wannan littafi shine a kamun tauba lil'allama al-muhaqqiq abdulghani bin ismail annabulisi rahimahullahu ta'ala wanda yana bayyana mana ma'anan tuba da yadda take kuma da muhimmancinta tuba babban abu ne ga rayuwar mutum musulmi shi yasa za ku gani ko a cikin littattafan fikin wa'adari namu da aka yi magana maganan tuba yi wajabcin tuba aka faɗi sharuɗanta sannan aka nuna yadda za a yi a karɓe ta aka nuna mana shuruɗu tauba aka ce guda uku ne annadamu alama fata wa niyyatu Allah ya buɗe ila zambin fima mafiya min umrihi mutum ya niyan gashi na farko ya yi nadama dole tuba kuma yadda muka karanta cikin madarijin salikin fanni na tuba na farko shine an nadama mutum ya nadama akan wannan abu da yayi cewa ba daidai ba sannan bayan haka nan al shine mutum ya bambare daga wannan al-iqla afwan al an zambi shine mutum ya bambara kan shi cewa ya bari ya bar zunubin nan sannan da niyan kuma ba zai kara komawa ba zuwa ga wannan zunubi wannan sharadin uku na in ya shafi Allah ne kawai idan ko har ya hada da dan uwa ko ya shafi wani to kuma sannan sai mutum ya nemi halaccin wannan dan uwan ya halatta mai wannan abin da ya masa sai kalla a kalli laifin kuma sannan a kalli irin yanda za a nemi halaccin abin nan duk da malamai sun yi magana cewa idan ya kasance kayi ma mutum laifi sannan neman ya halatta maka laifin zai haifar da wani laifin ko ya haifar da wata fitina to ka kyale shi kai ta neman Allah ya mai gafara kana mai adda kana tuba wurin Allah ya fi sauki domin wani laifin in ka gaya mai to sai ya haifar da shi kuma ya yi laifin da ya fi wanda kai mai waɗannan ko ba sai yana can babin shi ko domin misali wanda ka ce kai a to gaskiya kai ne kake zuwa wurin matar shi ya ce ya kyale ta ko kai ka bata diye shi ya ce ma ya kyale ka ta ko kuɗin shi in babban kuɗi ne manyan kuɗi ya ce ai kudin nan duk da kaga lokacin yadda ka koma haka shi ne ya kyale ya ce ya yadda to kaga wasu abun abun nan ne sai kai ta tuba kuma kai ta aikin alkhairi ta yadda in an je can ko ya zabtara wata ila ya rage ma kaga lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi laifi a ce yau mutum ya je lalata matan makwabcinsa ko ta hanyar alfasha ko ta hanyar ya ziga ta tarabu da shi ko ta abin nan ba sai aka ce idan aka je lahira za a zo da wanda ya yi ma wannan laifin sai a ce ɗebi ladar shi iya abin da ka ɗiba ta ishe ka ka rage mai sauran annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi sahabbai ce kuna ganin wannan zai rage mai wani abu suka ce ina ku duba sahabbai fa da kirki amma suka ce ba za su rage ladan nan ba to mu nan wani mata ya ai ma shi in ma zai yadda zai dauko nashi zunubin ya ƙara lafta mai ma sai karo ƙaro ya ƙara mai suna ka cikin fakiyatul majalis yake cewa shi yasa akwai hakokin da sai ka nemi mutum ya yafe ma idan bai yafe ma ba in zaka iya biya da kuɗi to biya da kuɗi sai abin da kuɗi kamar ka taɓa masa mutunci ya ce ba zai yafe ba tun ya yafe wannan faso ke sai ya zafta da ladaka kenan a lahira ba wai cewa gaskiya bane ka ce wai in ka ce mutum in kai mai abu ba daidai ba ka ce yafe ma ya ce ba zan yafe ba ka ce kada ka yafe a yanzu na roki Allah Allah zai yafe min ba za a yafe ma ba da ba da haka ba da ba ce ma ka je wurin shi ba kamar yanzu ne mutum in yana bin ka kuɗi sai ka ce ya fi ma ya ce ba zai ya fi ma ba sai ka biya sai ka ce Allah ya fi ma kuɗin ba zai yi ba to mutunci ya fi kuɗi don mutum yana iya ba da kuɗi ya nemo mutuncin sau da ba maganan wasa ba ne da magana ne na gaske tuba babban abu ne sannan suka ce kuma tuba ita kanta in ka yi to sai ka koma kuma kana tunanin to an karɓa ma tukuna ba wai daga kawai kaga ka tuba ka ce ai na tuba to da ka tuban an karba ka riga ka yi ma kanka rauni jinaya ka yi ma kanka, ka riga ka yi kanka gaja-gaja ka yi wuji-wuji da kanka na haka yanzu maganan ka ce wai yanzu za a ce a tuba abin nan ba zai mayu ba ka ji ma kanka ne ka ji ma kanka rauni ka faffasa ko ina na jikinka ta kaga sai ka yi jiya kuma ka dawo ka ce wai shikenan ina jinayat ne aka yi sau da aka sai an dawo an tuban kuma mutum yana jin tsoro yana tunanin ko an karbi tuban ko ba karba ba ina muka tsaya wasulun na sirru tauba ko mun yi wasulun li'idahi hadal asli to wannan za a ƙara bayyana wannan asalin ne ana so kamar yadda aka yi wannan maganar na cewa ma'anar tauba to ana so a ƙara yin wani bayani ne a sadar da wani bayanin da zai ƙara fitar da wannan Ya ce qatlun nafsi ibaratun an at-takhallus min tilka al-kayfiyya ila qada'ir ruhaniyya idan aka ce mutum ya kashe kanshi misali lokacin da aka ce wani bawa yana ta kuka da sallah yana sallah da daddare yana kuka yana kuka maman shi ta tsaya bayan shi taga irin sallar da yake da irin kukan da yake yi sai ta tausaya mashi ta dawo ta ce kai dana gaya gaskiya ko dai kisan kai kai ma wasu ne kace wannan irin kuka kullun cikin dare kana irin wannan nadama in dai ka kashe wasu ne ka kashe masu da ne ko ne abu ka gaya mana musayin inda zamu nemi diya sai ce ban kashe kowa ba sai kaina kaina ne na kashe yayi kuka yayi kuka har ya ma da ya tashi shine tace to ka kashe kanka ta yaya amma dai in wasu kai ma laifi to suka ga irin halin da kake ciki to ya cancanci su tausaya ma masu tausaya ma saboda halin da ka shiga ciki sai ce ai ba ma wasu yamma laifi ba kan shi yamma laifi shi ne ya kashe kanshi da zunubi shi ne ke tuba da haka ya kashe kanshi da zunubi ne ke tuban zunubin yanzu to haka kenan idan mutum ya yi zunubi ya yi ma kanshi wata illa ce babba amma ba ta zahiri ba ta ruhi shine don haka kashe kai ibara ne an takhallus min tilka al ila qada'i ruhaniyya idan mutum aka ce tuba aka ce kashe kai ibara ce ake so mutum ya samu ya samu ya tsamo kanshi daga wancan kisan kan zuwa ga wani faba ne ba kaza ba faba ruhaniya ya koma wata farfajiya irin ta ruhi yanzu ya gyara ran ya kashe ran da zunubi yanzu so yake koma abun nan ba shine koma wajen abun nan dinsa ya ga ran shi yayi kyau zunubin nan ya jawo mai laifuffuka zunubin nan jiki ne ya jawo mai barna to yin so ke gyara rayin shi tukuna saboda kada samu rigiman can wal muradu bi zalika rujuhanu janibi ruh ala janibil jismi shine mutum ya zama yarin jayar da bangaren da ya shafi ruhinsa akan jiki da yawa mutane wani lokaci idan aka yi magana ko kyautatawa aka ce a yi musamman ga iyaye ko ga 'ya'ya misali da ya ce ya ayyuhal ladhina amanu ku anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara har zuwa ƙarshen aya da kuma da aka ce wa Allah rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidayni ihsana to da yawa mutane abin da suke fahimtan abin sai su tsaya a wuri daya a gefe daya wato kenan a gefe abin nan akan wani jane guda daya kuma ba shine a hannu ba idan aka ce a kare yara da iyalai daga wuta sai mutane su dauka kawai kare su shine su ba su abinci su sama musu abun nan su ciyar da su su shayar da su su yi masu sutura su yi masu komi da su da iyayen duka bangaren da aka ce a kyautata ma iyaye ma sai mutum ya dauka kawai abin da zai ma iyayen ya kyautata masu shine ya ciyar da su abinci mai kyau ya canza masu daki yanzu ya samu kuɗi ya gina masu daki mai kyau in ma ba irin wancan da ya kai su can cikin kwantena ba ya ce ya abin nan ba wannan kam shi ma ba a masa shi cikin lissafi tunda mutum ya samu wadata ya gina gida gidan sama da shi da matar shi amma mahaifiyar da ta haifa ita kuma ya ce ita kuma kai ta can baya cikin kwantena saboda kar ta shigo ta bata mai gida kaga wannan shi baya ma cikin lissafi to amma ɗabi'atan mutane abin da suke tunani wajen kyautata ma mahaifansu tashin farko sun samu wadata a canza masu ɗaki a gyara masu a sa masu tiles a sa masu shimfiɗa ko a gina sabon ma ɗakin a sa su a ciki a sai masu abinci mai kyau a sa masu refrigerator a sa masu AC a sai masu gaskiya ne an kyauta masu a sai masu zannuwa masu kyau amma duka wannan kyautatawan jiki ne aka kyautata mawa har yanzu ba taɓa rai ba radda aka zo aka ce mama mun ji a karatu an ce fatiha tana da mahimmanci mama ko za ki daure ki karanta fatiha mu ji yadda kike yi ko kuma aka kawo wani dan ya koya mata ko wata aka koya mata yawan yin salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawan yin tasbihi yawan karanta qur'ani inda ta iya yawan sa ta ta rika yin sallar duha aka ce mama kin gani an ce muna da gaɓoɓi 360 a jikinmu kowace gaba ana son kullum sai mun yi sadaka da ita ai mai kudin da zai wannan sadakan ba karami bane ta ce gaskiya to amma an ce idan kika yi sallan duha raka'a biyu za a rubuta maki lada kamar kin yi gaba da eh, sadaka da dukkan waɗannan gabobin da aka mama idan hantsi ya yi kirkan yin raka'a biyu da Allah kirka tashi kawai kin karya kin kimtsa kada ki zauna a ta labari da ke shigo ɗakin ki kawai karanci ki sallah ki alwala ki sallah raka'a biyu to da wace sura da wace sura ake karanta duk wanda kika iya kai mamaki ce kul ya ayyuhal kafirun a raka'a farko a raka ta biyu ki ce qul huwallahu ahad in za ki ƙara ma ki ce qul a'udhu bi rabbil falaq ki ce qul a'udhu bi rabbin nas muhimmancin su ta waɗannan surorin ai manya-manyan surori ne a wurin Allah wanda bai iya su ba ta ya yi asara ma ke koma ma alhamdulillah kin iya su zaka kullun yi rika yin su kawai wannan falaki da nasin nan su ne aka ce mafi girman surar da mutum zai karanta in yana neman Allah ya tsare shi kul ya ayyuhal kafirun in kin karanta ta so daya za a baki lada kaman kin karanta qur'ani in an kasa kashi hudu to kashi daya duk kin samu lada shi qul huwallahu ahad da kika karanta ita kam za a baki lada kaman an karanta qur'ani an kasa qur'ani kashi uku kin karanta kashi daya to kin gama makin kusa zauka kenan a rana ga can daya bisa hudu ga nan daya bisa uku aikin kwashe abun kin mamu. haka muka ji malamai na faɗi ce kai ne malamin don kai har yanzu ganin ka take kamar baka sanye da wando ta ne kai ba kowa ne zai yarda da dan shi wadan ya zo ya mai wani wannan in ana magana kuɗi ne kake babba amma ana magana addini a wurin iyaye kai ɗan tsolu ɗan kace talla dubu don. yaushe ma ka ka amma yanzu a shi kuɗi wurin ka ba kai ne babban gidan <laughs> ko ba haka bane eh, eh. ga in aka zo matsalan kuɗi ko kai ne dan auta in dai kake da kuɗi ba a yi sai ka zo sai kuma an gaya ma hatta za ka an ko gaya ma wani in ta addini fa sallah dubu jishi yaushe ma ka haife ka hadda za ka yi wannan abu na san akwai masu amsa amma a galabiya ba su cika amsa wajen addini ba rena mutane suke addini don yawanci ka gaya mutum magana addini rena ka yake ya kalli shekarunka ya kalli daɗewar da kai kana karatu ya kalli kaza ya kalli kaza amma radda za ka ba shi kuɗi yana wannan lissafin to alhaji kace lokacin oga ne kai har dama mutane zai rika kana ba shi kuɗi ya ce oga na bai zo ba yau ko ba ka bane ko mai gidana to ana tambayin shekarunka lokacin to ashe da gangan ake yi amma mahallu shahid nan shine in ka koya masa wannan kace sannan ki rika yin salatin annabi mama da yawa wanda ya salati goma a rana da safe ya ƙara goma da yamma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ceton shi ya tabbata gare shi mun karanta cikin falalan yin mam annabi salatu in kauci kai ɗari to za a biya maki bukatunki guda ɗari guda saba'in a lahira guda talatin a nan duniya mamakin ga an gama abin nan ba bayan ta an shi wannan ka ce sannan an jima in kika yi zaman ki ba kya komi kuma mai mai taɓulu nan da kika karanta so goma mun karanta duk mutumin da ya karanta Kulhuwar wallahu sau goma a rana sun zama mai katanga wajen shiga wuta ka taho ka taho in kuma kika yi sallah a zahar, yi kokari ki raka'a hudu gabanin azhar bayan kin gama zahar ɗin ki ƙara yin hudu takwas kenan wanda di yake yin raka'o'i takwas bayan sallah zahar, sun zama mashi katanga wajen shiga wuta wannan misalan da nake faɗi su za a gaya masu idan suka yi to an masu an gina masu rai ba jiki aka gina ba yanzu waɗannan rai kenan aka gina to bari ku ji matsalan ka ga mahaifanka da 'ya'yanka don ka kwana gina masu jiki baka gina masu rai ba ran lahira idan suka ga za su shiga wuta cikume ka za su yi su ce kwata-kwata baka taba kyautata masu ba saboda jiki ka gina baka gina rai ba kun dan daure kun gane ku daure ku gane ko ba za ku dauka ba amma dai haka yake to shine babban magana Da haka shine abin da zamu rika lura da shi haka da mu da wane ne da wannan mu rika kokari mu gina masu rai bayan mun gina jikin sun ci sun sha sun yi kaza sai a ce to ku ce alhamdulillah yanzu da kuka ci an gina jiki an gina rai wannan alhamdulillahin da suka ce Allah ya fi son ta kan komi ga wanda ya ci ko wanda ya sha ko wanda ya sa sutura to amma mutum ya ci abinci ya ce wow ko ya tashi daga bacci ya ce wow to me aka yi ba musulunci ne shi ya yi wani rayuwa daban to kuma ku auna ku gaya matasan suke yi to na ka masu haka bai masu komi ba ya fito to saboda haka waɗannan su ne in za a yi tuba ko in za a kalli wani abu da za a ce sai an kalli wannan wal muradu bi zalika shine wannan rujuhan janibi ruh ala janibil jismi a rika fifita bangaren rai akan bangaren jiki qala ta'ala fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiya kun ga nan da aka yi magana ma'auni kaga rai ina ne ake samun ma'auni ya nauyi saboda aikace aikacen da aka yi dan rai rai fa amma man saqulat mawazinuhu wanda ranar lahira ma'aunansa suka yi nauyi to wannan fa huwa fi 'ishati radiya wannan shine wanda zai kasance cikin rayuwa yardadda wadda Allah ya gamsu da ita saboda haka abun nan ne dole ne ma'aunin nan shine fa idza nufikha hafi suri fala ansaba bainahum yauma idhin wala yatasaalun faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun waman khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun kun gani ko idan aka zo aka ce in an je lahira idan aka yi busa cikin ƙaho ran nan babu magana ansar ba maganan uwa ba maganan uba ba maganan yaya ba maganan kowa ba wanda ke yin ta wani kowa ta kan sheke kawai fala an saba bainahum babu maganan dangantaka tsakanin su lokacin wala ya sa'alun ko tambayan juna ma ba za su rika yi ba ina su wane ina su wance wane mutum ba a tambaye juna kuma saqulat mawazinuhu duk wanda ma'aunansa suka yi nauyin ran nan fa ulaika humul muflihun waɗannan su ne za su rabauta rai zai ji daɗi wa man khaffat mawazinuhu wanda ma'aunansa suka yi sauki ba nauyi fa ulaika alladhina khasiru anfusahum wadannan sune suka yi asarar rayukansu fi jahannama khalidun za su dawwama cikin wuta har abada talfahu wujuhahum an wa hum fiha kalihun haka za su koma malam wuta na lasan fuskar su su kuma ga sunan ciki bakin su ganyau kusan ganyau ko eh eh menene ganyau ladan ga mana ganyau ya yake eh haka ya ganyau yake yauwa inda ya ganyau yake ta haƙura a waje to shi ne haka haka za su fito za a gansu kawai buta ta cinye fatan fuskan sai dai haƙoran su fito waje washar bakin gani ba su iya magana don in ba leɗe ba abin nan bayewa mutum ya magana sau da haka haka za su suna ciki sau da aka wuta na lasarsu kuma tana cin su fiye da yadda ake tunani me yasa rai ya ji wahala abin da ya ji wahala saboda babu jikin nan bai yi aiki ba ya bata ma komi abin nan ba to su ne nan su ma wa man khaffat mawazinuhu wanda ma'aunansa suka yi sauki ba su yi nauyi ba sai aka ce su kuma waɗannan fa ummuhu hawiya shine mamansa ran nan wanda za ta jibinci al'amuransa ta rungume shi ita ce hawiya وتوتاتي عكتي وما أدراك ما هي نار حامية القارية آية تشد زوة تشرة فأثبت أي فأثكو فأثبت الثقل أي في موازين العيشة أي فأثبت الثقل في موازين العيشة راضية ناك مأوني وأن النوي سيتبتر ممتن واتو يسامو رأيوا يرددا وان دليل مأوني والثقل يقتدي الرجحان على ما يقابله في الكفة الأخرى من الميزان إنك yana hukunta shi ya rinjayi wani bangaren da bashi da nauyi kenan dan an ce ma'auni dole abu biyu aka gwada a wajen da ake gwada ma'auni a wajen ma'aunin nan idh la budda min al muqabil domin babu makawa a ce akwai wani kenan nauyin ya rinjayi mi ya zunubi ko saboda haka wannan shine abun dinsa ne in ka zunubi ne ya rinjayi nauyi abu ya lalace ولهذا نقول إنه لا بد من الذنب ba makawa mutum zai je lahira akwai laifin da yi saboda aka yi yake tuba walau fi haqqil anbiya alaihi musallam ko da haƙƙin annabawa ko waɗanda suke zuwa suna jin sun yi laifi sun yi ba daidai ba annabi adam da aka je wurin shi ba cewa ai ba ku karanta tarihi bane ba ku ji labarin yadda aka yi ba ba dalili na bane ma na fito da ku daga cikin abubuwan aka gaya mana a hadisu shafa'a annabawa manya-manya ulul azumi suna ma faɗin tsakaninsu da Allah cewa mu ma muna da laifi yau tsoro muke yi ba wanda zai iya zuwa gaban Allah wannan subhanahu wata'ala ya nemi wani abu wurinsa sai wanda ba laifi tsakanin shi da shi shine annabi Muhammad alaihi afdalus salatu wa taslim afdalul bashariyya shi kadai zai iya zuwa gaban Allah ya nemi wani abu mu dukkan mu akwai wasu abubuwa da suka gudana hallina annabi Ibrahim ma da zahirin su ma ba laifuka, amma dai yana jin tsoron su tunda dai za a iya ganin su a matsayin kamar laifi haka yana tsoron yadda za a yi da mata kada ba ku rika jingina jiki a wannan da yawa in wata ta zunguro a wannan ya faɗo wai sai kuɗi to zaka in a ɗan ɗora haka dis bai bushe ba Ah a to kada ku je ku jingina ku jingina kawai ku zazzago da kaya na da ta ne a bari ku matso sai gobe ba sai da aka yi ku kauje can ba to amma din zanna kaɗan kaɗan saboda ku aka yi amma fa ku bata to za ka gari gona ba jawo da aiki da haka wannan shine abin da ake kallo wajen ayyuka a ce to lalle a lura da waɗannan abubuwa kuma mutum ya zama yana taka tsantsan ka yi ƙoƙari ka riƙa yin abin da za ka samu wani sakamako wanda sai ka sha mamaki ɗazun nan ko jiya muna ta da misali muna maimaitawa ƙur'ani yana da hakki a kanka hakkin da yake da shi za mu karanta ba karatunku ba ne amma za a ji shi sai da ya jero wajen abubuwa guda bakwai na farko tuku na karanta shi ma wajibinka ne ba wai in kana so ba ne in ka ga dama wajibinka ne antaka muslim ko antika muslima dole ne ya zama kana da tsarin da za ka riƙa karanta ƙur'ani ko baka iya ba ka koya in ka iya kuma ka rika ware lokaci kana karanta shi komin ɗanɗanta abin da kake karanta ran nan da muka yi magana karanci dai aya goma ka ce ka karanta aya goma to ba za a fitar da kai daga cikin shagalallu to yanzu nan akwai wanda bai goma ba yau ko a gwada ku gani a a rufa ziri ko? <laughs> <laughs> ya rufa ziri <laughs> kai gaskiya ina wuri wasu yau kai ga idda na da dari ga idda ka yi ko ba ka gani ko kun ga tun daga nan yanzu yanzu kaga ka ja maku ga inda bai yi ba ka gan shi nan zuwa yi kawai ta zuba mai a gidan mai ko dai kaja bai aya goma ba to inda za a ba da taba ku na ya yi to kai ne shi eh a gan shi to kasa abin da yake yi ko wani lakani ne aka ba shi kawai aka ce kallai su zai samu kuɗi da ita bai mawarki ba bai mawarki ba sa mawarki aljanna sai mawarki shan hura ka ce lalilai eh, ban da kai to yi wancan dai bai ce a bari ba rai rauni wani magobirin ba ta yawai shi ɗan garibu da ya ce ina ne garibu wai katsi da na ce katsi da ina wai ko ina na ce a sha ashe magobiri ne sai da ya na ce to sai da ba da kuɗi kuma sha hura na ce amma ban da magobiri ya ce wallahi ne yanzu ɗan katsi da ne <laughs> lillahi lillahi to a ba shi a sai mai hura kawai zama dan katsina wai shi yanzu iyaye gidan shi wai shi kawai ya koma katsina ba sai shi kawai dan katsina ne saboda ya shafura kai to Allah zai to to amma dai abun eh, a lura wallahi mutum ya makan shi shiri kafin rana ta baci kaga idan ba ka gwargwadon yadda kake karanta ƙur'anin nan kamar yadda na gaya maku kamar fitilun nan da muka ba da kwatankwaci ne jiya idan kana fitilu kala uku na baku misali ni yan wanda na sani nan kusa kusa wanda suka girma irin waɗancan su sun san wasu kafin ni amma dai wanda na sani kusa kusa a ci balbal da wannan ta kwai akwai mai hannu akwai mai mai maje mage dai ko mai tsuntsu mai je mage akwai mai hannu akwai mai je mage su kansu kansu ya bambanta aka zo aka yi wata katuwa mai kwai babba sannan aka zo aka yi ta ruwa wadda ake ce ma abin nan ba fitilar ruwa mai hasken nan sosai don ga ne eh gas eh wadda ake ma abin nan ana a rika zuga ta ana fufusa mata to in kana karanta qur'ani in da can kai kamar a ci balbal kake da haske to zaka koma dan a ci balbal hasken ta illa ma gare in ka kwana da ita ka fito kai ta kakin majina mai mai mai mai wake kirin ko kuma ta bata dakin da duhu ko kuma ka kwana ta kama wani wuri ma ta kona dakin gaba daya har da kai to amma in babu ita ɗakin nan duhu yake zama duk da haka dulum akwai amfaninta aka taho aka yi ta kwai ta kwan nan idan ka samu mata ko biyu mata biyu gare ka idan akwai mai tsafta akwai mara tsafta in ka shiga can ɗakin fitila iri ɗaya ce amma ɗaya ta fi ɗaya haske ko ba ka wani wancan na wanke tata wannan bata iya wanke tata ba wannan mai tsafta ce waccan kuɗi da za a yi su zama daidai sai ga hasken ya bambanta sannan aka zo aka yi waɗannan sauran aka ƙara aka ƙara har yanzu aka kawo ga wannan kaga haske yana bambanta to yadda kake a mu'amala da ƙur'ani kana yawan karanta shi haka Allah zai rika baka haske a zuciyarka in kana yi da yawa kana da haske in baka yi kwata-kwata dullum zuciyarka take komin shirme za ta yi kowane irin hauka zuciyarka za ta iya ka kai dan to in ka fara samun haske sai ta fara fita daga cikin wannan abun tana zama tana tana abun nan dinta tana washewa tana washewa sai ta zama tangaram kamar madubi mai datti da yana da ƙura ka duba ka ga fuskar ka ba zai yi ba hayaki ya buɗe shi ko ƙura ta buɗe shi ko suraci ya buɗe shi ba za ka ga haske ba amma in ka sa wani abu ka washe shi sai ga haske to kamar ka zuciyar nan za ta riga gani da tana duhu yanzu an washe mata wannan abu sai ta riga ganin haske yana fitowa tangaram tana gani to gwargwadon wannan hasken da zuciya take da shi gwargwadon yadda kake da basira gwargwadon yadda kake da sanin ya kamata gwargwadon yadda za ka yi muru'a ka yi mutunci ka yi kunya ka yi daraja ka yi matsayi mai kyau gwargwadon yadda ta shiga duhu dulum gwargwadon yadda mutum zai rika yin abin nan ta'asa bai damu ba ya yi duk abin da zai yi a gan shi aibi shi bai ganin shi aibi saboda zuciyar shi na duhu ta juya ta zama kalbin mankus la ta'rifu al-haqqa min al-batil wa la al-batil min al-haqq ba ta iya bambance ƙarya daga gaskiya ba ta iya bambance gaskiya daga ƙarya komi ganin shi take bai iri da to kaga daga nan sai koma kamar mai garke. mai garke, idan ya kalli abu kawai daidai yake ganin shi kawai daidai kai kai ta ganin abun abu da shi ko yana ganin shi daidai ne har a kurka gardama da shi to haka zai kalla kalla abubuwa ya fito ko to saboda haka dole ne sai an yi wannan ka samu qur'ani ka rika karantawa ka iya gwargwadon hali ka karanta, karantawa dole ne wannan ba sai in kana so ba dole ne sai kayi alladhina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun waɗanda aka ba su wannan littafin suna karanta shi yadda ya cancanta a karanta su ne waɗanda suka yi imani da shi wa man yakfur bihi wanda suka kafirce masa fa ulaika humul khasirun sune tababbu sanaka ce innal ladhina yatluna kitaballah وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور lalle waɗanda suke karanta wannan littafi na Allah tabaraka wa ta'ala sannan suka tsaye da sallah kuma karatun littafin ne kafin ma tsaye da sallah sannan ciyar da dukiya sannan kaza ka ce wanda suka yi wannan su ne suke yin kasuwancin da ba a faduwa a cikin kasuwancin an ci riba saboda haka kuke jin ana addu'a a adda sai a ce Allahumma ja'alna min ahlil qur'an Allahumma ja'alna man yashfa'u lahumul qur'an Allahumma ja'alhu hujjatan lana la alaina to duk wanda qur'ani ya mai tawaye ranan kiyama ya kice tanci ya shiga uku duk wanda qur'ani ya ce ba ruwan shi da shi a ranar lahira ya shiga uku har saboda mahimmancin sa ne aka ware wasu surori ma aka ce mutum ya yi ƙoƙari ma ya lazimce su ma ya ta maimaita su suratul bakara da alimran aka ce ranar kiyama za su taso kal gamamata ni au ga yayata ni gamamata ni au ga yayata ni aka ce za su zo kamar wani sifan girgije wani inuwa za su ta bin mai karanta su sai sun ga sun cece shi ya tsira ranar nan muka karanta aka ce mutumin da ya tashi ya karanta suratul fatiha sannan ya karanta suratul yasin an gafarta mai to saboda haka dole ne mutum ya yi kokari ya rika yin ya karanta qur'ani ko kaɗan ne ko aya goma ce a rana mutum ya fita daga cikin shagalallu to amma kwata-kwata mutum bai ma iya ba kuma bai ma san bai iya ba shine muntahal musiba lokacin da muka ce Sheikh Muhammad wannan Hussein Yaqub yana cewa ai abubuwa shi da ya ce wanda ya lazimce su zai buɗa a duniya zai tsira lahira cewa ya mutum ya zama ko da aya goma ce ta ƙur'ani ya iya su in ya iya ya haddace su ka riga kokari ka haddace ko da aya goma karanta aya goma ɗaya nan da ya faɗi cikin su to kaga wannan ai kaga kenan yana nuna muhimmancin mutum ya zama yana koyon karatu alqur'ani haka wannan dai shine haka idan mutum yayi kokari ya kalli wannan zai ga muhimmancin sa to saboda haka waɗanda suka je suka yi aiki dole za a auna li'anna amalahum tuzan bi amali umamihim domin su annabawa za a gwada ayyukan su suma da na al'ummomin su ma bi khilafil kuffari sabanin kafirai fa inna Allah ta'ala yaqulu anhum sukan kafirai aka ce fala nuqimu lahu yawmal qiyamati wazna su ranar kiyama ma ba za a tsauna wani ma'auni a auna masu ba domin ba su ma da komi komi ma ba an ba alkaf la'annahu ay la hasanata lahum tuda fi kiffatil hasanat domin su ba su da wasu kyawawan ayyuka da za a sa masu a ma'aunin kyawawa sannan a ce a gwada da mugayen duk mugaye suka yi so mi za a auna gaba daya aiki bai ɗaya. qala ta'ala wa qadimna ila ma amilu min amalin haka nan zamu gabatar da duk abin da suka aikata na aiki ayyukan su ba su da amfani faj'alnahu haba'an mansura muka sanya shi zama kaman wata kura wadda ake shekewa dan haka kafirai ba su da komi a ranar lahira a wurin Allah tabaraka wa ta'ala adana Allah wa ajarana min al-kufri suratul furqan aya ta ashirin da 23 man jahada nafsahu almujahadata almashru'a dan haka duk wanda yayi kokari ya ja kanshi yayi shi ya tursasa ma kannan nashi yayi aiki aiki irin na shari'a wa dakhala alkhalwata almasnuna ya shiga irin kadaita irin wanda aka sani na sunna wanda zai ware kanshi wani abun fa sai ka ware kanka idan ka tsaya ka kalli cewa zama cikin mutane dan yanzu ran nan da muka faɗi adab na karatun alqur'ani cewa aka daga cikin ladubban shi kaka karanta shi a kasuwa kaka karanta shi inda ake haya gaga ka a karanta shi inda baka da control din mutane domin in ka je kana karanta shi wurin waɗanda ba za su yi shiru ba ko ba za su yi abu ba dole kana cikin karatun su tsaye da ka ko kana ciki su yi ma magana to sun bata ma abun to sai dai ka je inda ka san kai kake da control wurin ko su in sun zo ka kore su ko kai ka tashi ka canza wuri ka ce kai yanzu karatu za ka yi amma zama majalisar hira ka zauna ka ce wai za ka yi wani abu ba za su bakka ba ba za su yi ba kuma daga nan ana kai kana yi su suna hira kuma ka rage mai ladabi ladabin da ake bukata a mai ba a mai ba ya fito ko kenan kaga dole sai ka ware wani lokaci shi yasa wani daga cikin magabata yake cewa ya kamata mu rika tambayar kanmu kowa ya rika tambayar kanshi wai wace rana ce ko a wata ko a shekara ko a rayuwarka kake ware ko minti biyar ne ya zama na ba abin da ya zaunar da kai a wani wuri da ka ware kanka cikin minti biyar din sai dan ka tuno Allah kai tafakkuri kai tazakkuri kai kuka a shekara yaushe ne kake da shi yaushe ne kake warewa ko yaushe ne kike ware wani lokaci wanda ba abin da ya zaunar da ke kika yi shiru ko kika boya daki aka gaba ki fito ba sai da aka tada ki akan shimfiɗa kawai sallah kike kina addu'a kina kuka ko kina karanta al'kur'ani kina roƙon Allah ko kin gama kin ɗaga hannuwa kina ta roƙon Allah alkhairin duniya da na lahira yaushe ne wannan lokacin idan wani lokaci muka zo muna magana magabata wanda suke zama daga sallah a zuhur su ta sallah har sallar la'asar sai mutum ya ji abin bako amma fa an yi su wanda wani shi in ya taso wani ran da ya ga dama in ya ware ba wai sai da azumi ba in ya ga dama zai iya ware ranan gaba ɗaya tun daga sallar asuba in ya zaman shi a cikin masallaci ba zai fita ba sai bayan isha'i ko sai gobe yana na masallaci ya yi sallar asuba ya zauna yana ta karanta qur'ani yana ta tazwihi in ya gaji ya huta ya zaman shi ba inda yake zuwa yana azkar yana komi azahar ta yi yana ciki la'asar ta yi ya tashi bayan azahar ya yi ta nafila ya yi ta nafila ya yi ta nafila har la'asar ɗin ta yi bayan ya yi ta hantsi imamu shafi ana zama a majalisar karatu bayan sallah asuba aka ce ake zama amma idan aka zauna aka dinga karatu aka dinga karatu har sai lokacin sallan duha yi sai a tsaya a yi sallan duha sannan da a ci gaba da karatu bai tashi daga nan sai gab da azahar ya shiga gida in ya shiga cikin gida ya je bayan azhar ya fito shikenan sai kuma dare kuma daren kuma ku zo ku da shi a masallaci an gama wannan karatun kuma yana tsaye ya yi aikin da abin nan ba ne sau da haka ba haka za a zauna ba ba zai yi ba to in ko ka ce wai abokai ne da hira da yawo kai ta yi ba abin da za ka yi ranta sau da haka abin nan ne amma aka samu mutum ya yi kokari warabaha biriyadatin sannan ya tarbiyyantar da rannan nashi ya gogar da ita da wata irin gogewa wadda ke labi da aka fiha babu a cikin wannan gogewa sai an goge rai shi rai in ba goge shi ba kamar yadda muka ba da shawara ran nan muka faɗi cewa kamar wani sa ne harun in ba goge shi ba kamar shanun huda ne wanda bai gogo ba ya huda mai kyau ko kuma ya shiga gonan wani ma ko kuma ana huda yana yana tsinkan mutane shuka wani zai bai goge ba kawai zai ana huda da shi kawai zai aka yi zariya shi ya lauzo shi ya laudo shukan ba da ake ba hudan balle hudan nan ya sunan ta wacce mm, wadda an daɗe an yi ta aka ƙara yi bayan bayan eh turi ko eh ban kaza zai danganta ga yaran wajen wasu turi suke ta eh yanzu ai dai ban kasan ne ba turo kasa a turo ba ta turi ehe an yi wannan sai a shiga da su a wannan hudun to wanda bai goge ba kawai ana cikin tafiya ka ga ya gero kawai ya gatsa da kai shi a ce kai ana ƙara tafiya sai ya ƙara sa harshen shi kawai yanko ya yanko gero ya abinda a ce wannan ko ya fara tsiya to bai goge ba ne ko sabo ne ko kuma haka ya saba an kyale shi amma wanda zaka ga shi ya goge ha a gama hudan nan ba zai gutsuri shuka ba ya ce ba zai yi ba kwata-kwata ba zai gatse ta ba ta haka wani ya sa tsiya sai an sa mai takunkumi tunda yana banna kaga wannan rai kama haka take to in ba tarbiyantar da ita aka yi ba duk inda aka zo da ka so ka ja ta ta tsaya hanya ta gutsuro matsiya da an zo a ja ta kai ta wani wuri sai ta ki zuwa ta dage ta ce ba za ta ba a tashi a kira sallah kana jiran kai ce ba za ya ba sai ka zaman ka sai kai kwance ka ki zuwa to rai ne rai ne take ma tawaye na hawa da haka shine nan to sai a goge ta wanda diye wannan ya samu ransa tana iya yin wannan za ta iya ka fafata da ita akan mujahada mai karfi irin ta shari'a za ka iya keɓewa da ita ka je ka aiki irin wanda na sunna ne ba ta hana ka zuwa ba za ka tarbiyyantar da ita ta goge goge wadda ba za ta rika jan ka kai bid'a ba fa kada adaraka tauba to wannan ya riski tuba ya kai inda ake so wa sadaqa alaihi annahu ta'ibun taubatan amma amma kuma magana ta tabbata gare shi ya yi gaskiya cewa ya yi tuba irin ta gaba daya akwai wata ta wadda ta wuce wannan amma wannan tuban ta yi ita ma tuba ce babba kamar yadda aka yi maganar sabaru ne da reba sabaru wannan ne hafsun nafsi anin anin shakki mutum ya zama baya za abin nan ba ba zai kuka ba ba zai kaza ba zai kaza ba zai tsararren nan nashi to shine wannan mutum ya zama ba zai kuka ba ba zai abin nan ba amma reba. shine mutum ya kai matsayin da ya ce ma abin da aka yi mai din ya fi da ba a yi masa ba kamar wasu wanda suka kai rida in sun yi rashin lafiya su ce bai madalla ai tun da kaga muka yi rashin lafiyar nan akwai matsayin da ake so a bamu ba za a bamu ba sai mun yi rashin lafiya dan haka rashin lafiya ya fi mana rashin lafiya kan lafiya kaga wannan sai masu rida ya fito dan haka wannan in yi wannan yayi tuba amma tuba irin wanda daga nan zai daga ya zama ta khawas wa amma tawbatul khassa to taubatul khassa ke bantattu fahiyat tauba minat tauba tauba minat tauba shine mutum yayi tubar da bayan ya tuban yana jin bai tuba ba kuma yana jin tsoro ya yadda Allah ya bashi dama ya tuba yana gode ma Allah kan wannan sannan yana jin cewa eh shine zai aikin ya tuba kuma da aka so ya tuba to dan za a yi mai tuban ne yasa aka bar shi ya tuba to yana jin wannan tuban cewa ya yi tuba amma kuma duk da haka yana jin tsoro akan wannan tuban cewa an ansa ko ba sa ba in an ansa fa biha wani ima amma kuma ba zai ƙara komawa kan wannan laifin ba ya fito ko shi ne nan ya yace kala sha'iruhum ya rabbata la'udi khudh khudhi fil ghina'i wa harriki min sautihi ma wana fa inna musawwidan musawwidu qamisud duja launuhu subuhu bima lawwana wa faza bit tawbati qaumun wa ma taba min at tawbati illa ana yace ya rabbatal udi yace yake mai molo molo shine udi abun wannan busa wanda za a rika yi kama ce ya mai jita mai molo malam zani muna tare ko ana zariya da kuma ga kokarin aiki ga littafi ya buɗe ga fensir ga gilashi ga kobiya ba ira wa na zariya ka wani gari kaɗan na gama Sani zani wuri ganin ka yawwa jikin ne ba daɗi ko Allah sani ya jike yau a ce ruwa ya masa duka eh ko ga rigar sanyi ka sa ha ya kare wa la zani lillahi kai kai shekaru wani aiki ne ba ehe ya ya rabbatal audi ya ke wanda take mai molo wai khuzifi alghina ci gaba da waka yi mana waka motsa wa harzaki min sautihi ki motsa sautin shi ya rika yin mawana duk wani inda ya lankwafe inda baya sauti da kyau yanzu gyara shi ki rika gyara mu rika jin sautin ci kwatan garam sosai fa inna musawwida qamisu dida launuhu subu yace wanda yake kokarin ya bata duhun dare riga duhun dare yake so ya bata lawanu launuhu subu launin sa asuba ne in asuba ta zo ya baci gere da wanda yake so ya bata dare to yayi yanzu ya ci mutuncin ya bata daren nan sosai wajen abin da zai yi domin asuba ta zo shikenan dare ya hasken dare ya riga bace an cewa abun nan din su imalawana da abin da yake canza shi in dare in asuba ta yi da abin da za a yi wai ai kokari a yi shi cikin dare in kana so ka more ma dare rigar daren ka sa dare mai duhu in kana so ka more ma rigar shi to kakka bari asuba ta fara haskawa kakka bari asuba ta yi haske yi kokari ka more shi kafin can yace wa fasa bi tawbati qaumun wa ma taba min at-tawbati illa ana yace mutane sun tu da wai sun ce sun yi tuba ya ce amma shi baya ganin akwai wanda ya rabauta da tuba sai dai shi shi ne kadai ya tuba ta gaske duk waɗancan tuba awam suka yi tubar da suka yi ba tubar gaske wace wanda ya tuba ta gaske shi ne shi to nan abin da yake so ya nuna mana ya ce nan yana nuna ashe kenan tuba akwai tuba ta awam wadda za a ce in Allah kawai ga dama ya ce ya yafe mabayinsa ya yafe masu ya yi kunyi kaza yana son masu tuba kunyi kaza yana son masu tuba amma akwai tuba hasa wadda sai ka gamsu kai ka ware kanka kamar yadda muka ce an je aikin makka arfa sai wani ya taho ya ji wani yana ta'adda yana ya Allah ga bayinka ga bayinka sun taru a arfa sun tuba suna son tuba kuma kai mai karɓar tuba ne Allah na san bayin nan naka shirye kake ka da ka kuma shirye kake da ka biya masu bukata ba don ina cikinsu ba saboda ni kan ni na san laifin da ne ni kan na ma ba daidai ba da ba don ina cikinsu ba da ka masu rahama da ba don ina cikinsu ba da ka karɓi su da haka in baka karɓi tuban nan ba ya Allah laifi na ne ni ne dake ke su na fusata ka to kun ji saboda haka shi wannan abdullahi dan imam bin ahmad ne ya ji wani na wannan magana sai fashe da kuka ya ce ashe dai har yanzu akwai sauran irin su ba ba bai ce iri na ba shi bai ce kan shi ba amma da ya ji wannan bawan allah na kuka yana faɗin wannan magana duk wanda ke arfan nan ya ce ba mai laifi kamar ni ba dan ina cikinsu ba na tabbata da ka yafe masu amma laifin ni da ke cikin su to shine shi shai kuka ya ce ashe har yanzu akwai sauran irin su ba to kaga wannan shine tuba ta gaske ba ta awam bace ta khawas ce a yayin da ka daina ganin kana da laifi sai wasu mutane kake ganin suna da laifi har yanzu ba tuba ka tashi ba sai ka koma kana ganin kamar ma duk illar da take faruwa saboda kai ne da haka kaga annabi sallallahu alaihi wasallam da ya gaya ma sai na abubakar yadda zai tuba sai ce ka ce allahumma inni zalamtu nafsi bai ce bai yi na gaba ɗaya ba ba zalam na anfusana zalamtu nafsi ya ce zulman kasiran ba ƙarami ba ma balle ka riƙa ganin zunubin kamar yadda wancan wanda aka ce fasik yake kallo cewa aka yi mumini ko mumina idan za su tuba ko suna ji in za su yi tuba to ji suke yi kamar ga su tsugunne a ƙasa an ɗauko wani ƙaton dutse an sa bisansu ana jin da sun motsa za a sako dutsen suna jin tsoro ko ba sa ji kaka mumin ne ke tuba kaga yana jin kenan yayi ba daidai ba kuma yanzu yana neman arifi kuma yana jin tsoro domin wanda da yake ƙasa ga dutse a sama an ɗaga yana jin da an yi wani motsi za a sako dutsen ne ya danne shi na tabbatar yana jin tsoro to aka mumin yake yana tuba kaga yanzu yana jin laifinsa ya ce shi ko fasiki wanda ba mumini ba ko ba mumina ba ita gaba daya duk laifi tana ganin shi ne kaman kuda ya jira ba mutum a hanci ko a fuska kawai bai mai haka kawai ya mai fu ko ya mai ya tashi haka take ji ba komi ne to irin waɗannan tuba ko za su yi tuba tuba awam za su yi ya ɗan fito tuba ma'an dama. kana jin kana jin tsoro kana jin kayi laifin kana jin kai ne ma kafi kowa laifin ya fito wa bayanu zalika anna tauba min sunil abdi bayanin wannan da zai zama ta khas shine bawa ne zai yi aikin tuban ba in an tashi wasu kawai ai masu ba yana ciki a hada da shi ai mai a sai yayi laifi yayi aiki kamar yanda zai roka kamar yanda zai nemi afuwa shi yasa da ramadan lailatul qadr ummul mu'minin radiyallahu anha da ta tambayo mana me za a ce in an ga lailatul qadr tace kace allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi ka koya man addu'a yace ka rika cewa allahumma inni as'aluka al wal afiya fi dunya wal akhirah yace fa innaka in a'taytahuma faqad aflahta ka rika roko allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiya ina roƙonka afwa da afiya ka kubutar da ni ka yi man afuwa sannan ya ce in akfi duniya wal akhira duniya da lahira ya ce idan aka baka wannan to ka rabauta cikin wabilu sayyib aka kawo wani ce aka ce mafi girma mafi daɗi mafi soyuwan addu'a da bawa zai ma Allah tabaraka wa ta'ala ka rika roƙon Allah afuwa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ko Allahumma innaka abun nan ba Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiya shi yasa muka karanta cikin wanta azkar na tarafai layli kace aka ce daga cikin muhimman addu'a da bai kamata a ce safiya ko yamma ta yi baka yi ta ba Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiya fi dunya wal akhirah Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali Allahumma astur awrati wa amin rawati اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أقتال من تحتي wannan yana da gayatu ahammiya ina jin lokacin da muka zo karanta wancan littafin nurul ikhla wannan nurul nurul islam wannan wazulmatul ma'asi ko da su abu da mun karanta su suna da mahimmanci wannan ka rika yi da safe ka rika yi da yamma yana cikin azkar na wancan littafin da aka yi azkar rufai layl wannan ha da aka mutum ya remi wannan afuwa ka kare ka yi kanka ka yi ma iyalinka ka yi kariyar tsoro abinda zai baka tsoro abinda zai dame ka domin yanzu akwai tsoro saboda haka faqad ghafala ai wannan ba fa ayyu abdin sana'a tauba ai faqad la an lahi ta'ala ai sana'ahu wa sana'a taubatahu duk bawan da yake ganin shine yayi tuba dan kanshi ba irin wancan ta gaba ɗaya ba shi yayi abun nan ba to faqad la an lahi ta'ala sana'ahu Ah, wa sana'a taubatahu ya shagala kenan akan cewa Allah ne ya sashe tuba kuma ya masa wannan tuba dan haka babu abun nan ba wal ghaflatu dhanbun ya taju ila tauba shagala kuwa idan ka shagala ma to shi ma kanshi wani zunubi ne wanda yana bukatan tuba walidha qulna fi taubatil khassa hiya tauba min at-tauba kun gani idan ka shagala ba kai tuba ba kai tuba sai ka shagala ko ka dauka tubar daga wurin ka ne ita ma kanta wannan shagalar abun nan ne to shi yasa ake cewa Allah ya ma ni'ima sai ka tuno da wannan ni'iman sai ka gode masa to yanzu ma aikin da kai na wannan tuno da ni'ima ya fi ni'iman da aka baka ya fi wancan abin da kai ma abun nan ba to haka laifi kana tuba kana jin ma kaman ma ba karban ba wannan abun yana baka tsoro shi ma wata ce amma shagala da tuba ita kanta wani laifin ne kuma na daban wannan shagalan baka tuba bai ta wani laifi ne daban qala ta'ala thumma taba alaihim liyatubu Allah baraka wa ta'ala ya jawo ya shiryar da su wanda Allah tabaraka wa ta'ala har ya fahimtar da shi ya tuba to an mai babban an so shi ne to sai kuma ya tuba to an ƙara tauba daga tuba kenan wannan tuban da aka yi mai na a shiryar da shi wajen tunanin ya tuba dan mutum wanda Allah ya so shi da shiriya yana zaman shi ma wani lokaci sai ce kai rayuwar nan kaga rayuwar ne take tafiya ya kamata mutum ya canza ma kanshi wani tsari ya kamata mutum ya tunanin fa hanya ba fa yara muke komawa ba kaza shi da kanshi ne to wannan yin hakan da kanshin taimakon Allah ne na ce da kanshi ne kawai ala urfil ada amma wannan tunanin mutum ya yi shi cewa ya kamata ya canza rayuwar shi ya canza mata taku ya canza kaza ya tunanin ya kamata yanzu ya rika yin kaza ya kamata ya rika yin kaza to wannan tuba ta farko aka yi mai kafin ya yi ta biyu ta farkon nan a zaɓo shi cikin wanda za su tuba ta biyun ya tuban to an mai tauba daga tuba daga tuba abu nan ne ya dan fito to kyauta ce ta Allah wannan to haka wannan babba ne wa man taba Allahu alaihi faqad sana'a lahu taubatan duk wanda ko Allah ya karbi tubarsa to yayi masa wata tuba ce ta daban an mai wata babbar kyauta ne wa man sana'a lahu taubatan faqad taba wanda ko Allah ya mai wannan to ya tuba kenan fa huwa bi manzilati qawlihi ta'ala wa ma tashauna illa an yasha Allah haka in ka tabuka in kai Allah tabaraka wa ta'ala zai karbe ka in ya karbe ka nan ka samu babban matsayi da haka mu rika kokari muna bin abubuwan da ya kamata su yi mana irin waɗannan a haska mana hanyar nan dan mu gano suratul insan aya ta 30 wa mashi'atuna atharun min mashi'atillah dan haka mu so mu yi abu in ka ji ka fara son kaza ka fara son ƙur'ani ka fara son ka karanta shi to wannan ya nuna sunanka ya fara fitowa cikin waɗanda Allah ke so ya magafara sunanka ya fara fitowa cikin waɗanda yake so ya masu ya karbi tubarsu ka ji ba ruwanka da su alama ce ta kana ta nesa kana ta ƙara nesa zuciyarka ta zama kalbun kafi ta tsaye kashe kenan don haka ba wanda zai zo kuma kusa da Allah da wannan irin zuciya saboda haka sai dai a nesantar da shi zaka wannan shine abun da jinsu. kama anna taubatana asarun min taubatillahi alaina kun gani ko kamar yanda in kaga ka tuba to alama ce ta Allah ya karbi tubarka in ba zai ba zai saka cikin ba zai ma bari mutum ya tuba ba kwata kwata ko magana aka yi mai aka ce wani ya kamata fa ka duba da abun nan sai ce me ka gani kaga ka ga komai ba me ka gani in matasa ne ma sai we still have time ko suna da time suna planning ne suna settling in sun yi settling za su bari in yan mata ne a ce to da me za ki more ma yan matancin naki in kika ce kin tuba tun yanzu in namiji ne a ce mai da me za ka more samartaka kai ka ce we still have time it's too early it's too shi yasa in mutum ya mutu sai su ce what on timely death wai on timely death time bai yi bai mutu to an sai ku je ku dawo da shi halakakku ne ke da wannan gazul fikiri ne in ya riga ya samu abin nan din mutum kuma wanda ke faɗin wannan maganan fa in ba dan hauka ba ai a gidansa ya taba ganin jariri ya mutu to kai da ka girma haka balaga ko sai ka ce on timely death da ba wani maganan on timely kawai kai aiki lokacin da ya kamata ka yi ka san yadda ya kamata ka yi gyara abubuwanka sauran abubuwan da aka kuskure kuma ka rika roƙon Allah yana cewa a zai sa wani zai abun nan mamuna ya ce raja'na ila Allah tubna ilallah rajana ya fa rajana ilallah wa tubna ilallah mun tuba mun dawo sau da an dawo to ka nemi ya karbi tuban kuma ga abin nan ba za ka gani annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allahumma ighfir lana khawbatana wannan zunubin da aka yi kuskuren da aka yi to rufe asiri ya fito ko sau saboda wale za wale hada kana min asma'illahi ta'ala at-tawwab saboda haka ne ma ya zama a cikin sunayen Allah tabaraka wa ta'ala akwai sunan shi at-tawwab ya fito kawo sirri tauba menene sirrin tuban wai tuba menene sirrinta yaya take akwai sirri a cikin tuban nan tuba tana da sirri amma sirruha sirrin tuba in ka gano har Allah ka ji ya sa ma tunanin ka tuba ko kuma Allah ya taimake ki kika tuba menene a ƙarƙashin wannan abun me yasa aka sa ki kina so ki tuba na san idan aka yi wannan aka faɗi wannan kuma dole mu nemi mafhumul mukhalafa ko idan ka ji ana so ka tuba idan ka ji Allah ya sa ma son ka tuba ko har ka samu ka tuba meye sirrin amma sirruha fa mahabbatullahi ta'ala lil abdi ta'ibi sirrin tuba idan har ka ji kana damuwa ka gano kana ba daidai ba kai da kanka ko ke da kanki mutum yana jima kansa shu'urun bin naqsi shu'urun bin taqsir ka zauna da kanka kana ji a kanka ka auna ka auna ka auna ka ce bari ka auno karatun qur'anin da kake da ka auna sai ka ce karatun ma qur'anin nawa nayi a yayin da wasu Sukan sun karanta ƙur'ani wani ya zo mutuwa yar uwarshi tana kuka kuka kuka ya su mai farfado ya kalle ta ya ce mai kike ma kuka ta ce na ga duk alamar mutuwa ta bayyana a jikinka shi sa nake kuka saboda tausayinka da nake ji ya ce to al'amarin Allah dai sai dai muna fata Allah ya mana rahama amma ina da wani sirri tsakanina da shi in ya karba ina fatan ya yi min rahama ya ce na sauke ƙur'ani so dubu goma sha takwas to kashe ka auna nawa kai a ka'aba wani bawa daga cikin bayin Allah ya haɗu da wani jijjigen shi ma daga cikin bayin Allah amma shi wannan ga almajiransa sai ga wannan yana ɗawafi sai ce alhamdulillah Allah ya haɗa mu da mala bari in bi shi in jiyo mana wani abu don ku in kun bi shi ba wanda zai ma magana amma shi ya san shi sai ya bi shi yana zagayawa yana da wafi ya ce mashi wane ku ci gaba da ambaton Allah ku ci gaba da bin Allah tabaraka wata'ala ni kasan bana muku magana amma jiya nayi mafarki na tafi na kusa tafiya saboda nayi mafarki na ga matan aljanna sun ce man nayi saukan qur'ani so dubu hudu to na mallake su yanzu na biya sadaki sai suka ce in daure in ƙara dubu ɗaya a yi masu kayan ɗaki ne su zama dubu to shine yanzu nake so in gama dawafin nan in je in ci gaba da aiki shi yasa bana magana da kowa saboda na kusa tafiya suna jira na sun gaya man cewa na biya sadaki yanzu kawai abin da ake so in yi masu sauka dubu ɗaya to yanzu fa ya gano ya kusa tafiya kuma yana ganin nan gaban shi akwai sauka dubu ɗaya ta Allah wannan zai hira shi ya gano saura dubu ɗaya yanzu dubu ɗaya ke so ya yi dubu hudu sauka dubu hudu yanzu yana neman ya cika ta dubu biyar ne ya gama wannan ɗawafin to idan kana auna wannan za ka ga kai nawa kai to kaddara ma kayin a cikin wannan taskira na imamul qurtubi aka ce an ga wani shi da ya mutu ya yi an mafarki an gan shi aka ce mai ya ka samu abin nan ba ya ce kai ya ce alamarin nan babba ne ya ce da aka fara tambaye shi aka ce ya tuno cikin ayyukansa muhimmai da suke burge shi wanda ya yi wanda yana ganin ta dalilin su ya tsira a yau anan nan sai ya ce ya sauke ƙur'ani so 360 shi aka ce ta wannan kan ko ɗaya ba a ba ya ce ya je haji so 36 sai aka ce shi ma ko ɗaya ba sa ba sai ya shuru sai ce to a ban magana aiki ya Allah na zo gaban ka, ina neman falalarka da ka, da ita nake tunkawo yanzu ba da aiki ba ba a bata aiki a ban magana aiki da falalarka da ka ne, ce to da wannan ne ake tsira a gabana ba wanda zai sha wuri na saboda aiki to idan kana tuno wannan kana kallon nan za ka rena ka, duk abin da kai in ka kalle su ka auno na wasu to za ka rena naka za ka rena naka to ka sai ka kara ka ga kai so yaushe kake karanta qur'ani tasbihi nawa kai so nawa kai tasbihi nawa kai ku duba dai ran nan da muka yi maganar ma'az bin jabal ya tsaya bayan asuba kawai ya ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim so dubu bakwai mu ɗari ɗari suna gagaran mu ran nan nan da muka sa Allah gubura kun ya zuwa yau da muka sa shi muka ce lissafa mana wanda suka yi ai ka kun gani ya ce ko da abin nan ba kanan aka samu guda ɗari ka ce subhanallahi wa bihamdi subhanallahi al'azim mutum ya faɗi wannan ya ware lokaci a rana yayi so ɗari wai ba zai iya ba to ina muke so mu je ina muke so in an je can ina muke so a samu a yayin da wani zai dubu bakwai afdalul bashariya wanda ya fi kowa shi kauko da yaushe ma da daddare ya tashi ya yi wannan da rana ya istighfari ya kaza ka ce astaghfirullah wa atubu ilaihi so ɗari a rana ka kasa kuma ga zunubi buhu buhu saboda haka sai mutum ya auna to wannan wanda Allah ya taimake shi ya gano irin waɗannan shi ne zai tuba to lokacin da aka so shi kuma haye wannan tunanin alama ce ta cewa yanzu Allah ya zabo shi yana son shi wanda Allah bai so shi ba ba zai yi ba shi yasa ku daina mamakin wanda za ka yi ta jan shi kai ta kiran shi ka ga yaƙi Allah bai so shi ba ya za ka yi da shi Allah bai so shi ba sai dai ka ce kai ma'adaratan ila rabbika ka tunatar da shi in ya ji shi kenan bai ji ba ka kyale shi ko ɗanka ne ba ka iya tursasa shi in Allah bai so shi ba ba yadda za ka yi mutane ne ke kuskure in suka ga uba da kirki dan shi ya ki kirki sai su ta tuhuman baban su ga cewa baban ne bai yanda ya kamata ba annabi nuhu ba yayi da dan shi in matakka ce annabi nuhu yaye da tashi matai in matakka ce annabi lut yaye da matai shi zaka tuhume su kace wasu ya tarbiya ba shin yayin su in kuma kai dan ne Allah ya zabo ka ka fito daga gidan sai su ce oh gashi mutumin kirki amma baban shi to ya annabi Ibrahim da baban shi kuma shi annabi Ibrahim bai iya kokarin shi ya jawo baban ba da Allah bai so ba yayi annabi Muhammad alaihi salatu wassalam ba irin yanda bai bai jawo Abu Talib a matsayinsa na babbansa ya kyautata masa ya yi masa alkhairi ya ga ba abin da zai saka mai da shi sai wannan amma da Allah bai so ba yayi amma mata Abu Dalib din ita kuma da tare ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya so ita kuma ta ansa da ta ansa ba ku ga har da ta mutu sai da annabi ya shiga kabarin ta bai kwanta yace wannan baiwa Allah abin da taimin bani da abin biyan ta amma kaga Allah ya so ta ita ta ansa Abu Hurairah lokacin da maman shi yana son maman nan yana son ta kuma gashi yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ya rasa yadda zai maman shi kuma tana cutar da manzon Allah zagin manzon Allah ma take wata rana da ta zazzagai ta zazzagi manzon Allah yayi kuka yayi kuka ya tafi wajen manzon Allah ya samu manzon Allah yayi kuka yayi kuka yace Allah ya samu son mamana kuma gani ina son ka amma tana cutar da kai wannan abun na bata man rai game da ita ya manzon Allah ina son ma manzon Allah ka roƙan man Allah baiwa Allah nan Allah ya kimsa mata son musulunci ta musulunta dan ta daina cutar da kai dan zan kita saboda kai shikenan yace ko ba gida ka je ka gani ya dauke annabi ya yi adda yace Allah ka shirya da mahaifiyar Abu Huraira yace je ka gida ka gani da ya je gida sai ta da ya ji motsin ruwa kashau kashau kashau tace kai tsaya nan ina wanka kakka shigo ai na riga na musulunta to kaji na to ka to auna saboda haka in dai da gaske ne mutum yake yi sai ya kalli abin da zai sama mai wannan matsayin in ba haka nan ba za a samu ba ƙala ta'ala inna allah yuhibbu tawwabin Allah yana son waɗanda suke masu yawan tuba masu tuba wa fil haqiqa mahabbatullahi ta'ala lit-tawwabin mahabbatuhu li nafsihi li anna at-tawwab la nafsa lahu ma'a rabbih kama qaddamna wato a ce Allah ya so masu son wannan din ma haqiqa mahabbatullahi ta'ala ali tawabina mahabbatuhu li nafsihi shine Allah tabaraka ta'ala son da yake ma kanshi kuma sannan ya so mai tuban shi mai tuban shi ya fara son kanshi ya so Allah sannan kuma Allah tabaraka ta'ala ya so shi A da Allah ya so ya bashi wannan sai ya so Allah li anna tawwab lahu ay la nafsa lahu ai ma'a rabbihi kama qaddamna domin mai yawan tuba bai da wata alaka tare da Allah tabaraka wataala tuban nan ce za ta jawo mai in ya tuba sai Allah ya so shi ta dalilin wannan kama qaddamna wa zakara Allah ai wa zakara ismullahi aljama Allah sannan ya ambaci sunan Allah tabaraka wataala da aka ce innal wa zikrullahi ko ismullahi aljami Allah fi mahabbatihi littawabin duna baqiyatil asma ziyadata bishara lahum bi nihayati qurbihi wato a ce da aka amfani da sunan Allah kusan sunan Allah ai shine aljami'a shine asali da muka karanta a tauhidi sai aka ce sunan Allah Allah shine alami kaman a ce mu amfani da Hausa don mu gane sai a ce Allah shine sunan yanka na Allah misali lillahi wannan hasha lillahi amma dan mu gane misali ne ina aka zo ana magana yan adam sai aka faɗi sunan mutum sai a ce wannan sunan shi na yanka shine asalin wanda aka raɗa mai ko to amma Allah ya ba kai misalin bai yi ba dai amma dai dan mu gane ne to mu ce asali mana kawai mu ce Allah shine asalin sunan Allah tabaraka wa ta'ala to sauran sunayen duka daga naka ciro yanzu ina aka ce Alhaji Amin shi sunan shi kenan sai aka rika cewa mai kokari mai gaskiya mai amana mai kaza mai kirki kaga ai sunan shi dai al'amin din nan shine wancan sunayen dan aka bambaro waɗancan an ce mai mai gaskiya mai kaza kamar yadda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam sunan shi asalin sunan shi Muhammad ko a ce Ahmad da aka zo aka ce Muhammad sai aka ce al'amin shi mai abun nan ne mai alkawali mai amana mai kaza mai kaza mai kaza mai hakuri mai kaza duka waɗannan to sunan Allah wanda ya fi duka a cikin sunayensa shine Allah Shi ne sunansa alami mu cire wancan maganan kada mutum kada wasu ba su rinci abin ba su bata wani abin nan ne mu cire wannan maganan yankan amma dai dan mu gane ne dama shi ma musa wallahi masal ala to wannan shine asalin sunan Allah Allah to da aka jingina ba a jingina shi ba aka ce ar-rahman yuhibbu at inna ar-rahman yuhibbu tawwab tawwabin inna al-wahhab ko inna ar-rahim ko inna al-ghaffar ko duka wannan ba a jingina ba sai aka ɗauki mafificin asalin sunan aka jingina masu tuba da shi wannan bishara ce na a nuna tuba ba ƙaramin abu bace kuma wanda Allah ya karɓi tubansu daraja su babba ce ya fito ko dan jingina abu ga mai daraja ƙarin daraja ce ya fito mafificin daraja ziyadatu bishara lahum bi nihayati qurbihi wannan ana kare musu bishara ne da ƙarshen kusanci sun samu masu tuba saboda da aka jingina su da Allah ismullahi aljami' kenan ya fito ko wasababu fi mahabbatihi ta'ala littawabin dalilin da yasa aka ce Allah yana son masu tuba annal mahabbatal qadima allati hiya ainu zatil aliyya laha zuhurun tam fi amiliha alladhi huwa ainuha aka ce dalili shine almahabba alqadima so na tun dama da Allah yake da shi wata sifa ce ta so yana son bayansa yana son su ai allati hiya ainu zatil aliya wanda shine asalin zatin madaukaki laha zuhurun tam tana da alama wanda za a ganta cikakke in an so din za a ga alaman ya so shine nan shine nan zuhur alamun fil alamul afko fi fi fi amiliha wajen mai aikin wanda eh ban ji ba eh fi fi ai wannan hiya ainu zatil aliyya laha zuhurun tamun fi sami alimi hako alladhi huwa ainuha cikin wanda ya santa ita wannan alaman son wanda ya santa sosai fi aini zatiha wato asalin alladhi huwa ainuha wanda shi ne asalin wannan din wannan son wa jami'u ma ada wala ha zuhurun fi alamil asma'i was kuma tana da alamomi yanda za a gansu a duniyar sunaye da sifofin an gani wala ha zuhurun fi alamil af'ali wal munfa'ilati sannan kuma tana da alama da za a iya ganta kuma a wajen aikin mutane domin su Allah ya so su sannan kuma yanzu sun yi aiki na tuba ko sun yi wani aiki na zahiri da Allah ya ba su dama don ya bayyana su kuma a wanda ba su gani ba su gane cewa yanzu sun fito fili dalilin wannan Allah ya so su har sun yi tubai a waje an gan su ba sa zunubin abin da aka san su da da shi sun bari abin da ake ganin su mummuna sun watsar dan a nuna a fili ya zaɓe su har ma bayan zaɓar da ya ta wurinsa to ya bayyana ma sa ma cewa waɗannan mutane an karɓi su. ya fito ko shine na abin nan ɗin ayyukansu wal manfa'ilati da sauran abubuwan da suke na abin nan ba wa jami'u ma adad zati ay nasabu ibafatin mawjudatun ala tanzihi tam bin nisbati ilaina na ce duk abin da aka ce maka ba zatin Allah ba ne tabaraka wa ta'ala to nisba ne an sifanta shi ne kamar misali a ce bawan Allah to na aka ce bawan Allah so ake a jawo wani abu a jingina ai kowa bawan Allah ne to amma me yasa aka ce bawan Allah alama ce ta wannan bawan an mai wata karba ya fito fili fiye da sauran bayi ibadur rahman da ake cewa wannan bayin mai rahama ne ai ayyuka aka kawo da aka cewa ibadur rahman sakata alladhina yamshuna ala al-ardi haunan wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama ba sifan su bace ana ware su ne walladhina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama walladhina yaqulu rabbana sirf anna adhab jahannam inna adhabaha kana gharama innaha sa'ad mustaqarran wa muqama hadde zuwa karshen ayoyi ai kaga an fadi wani zaɓe da Allah ya yi masu wanda da na gaba ɗaya ne amma yanzu masu waɗannan sufofin duk wanda bai cikin sifan zai gane ya bambanta da shi da su ya fito ko saboda aka sai a gane waɗannan a gane ko wasu man fi'alat waɗanda ke nisbi ne amma in aka yi ma wannan sifan ta zama sifan da za a ce abin nan ne amma aka ce kawai wannan wani bawan Allah ne ba faɗi komi ba ai kowa bawan Allah ne aka ce wancan baiwa Allah ce ba faɗi komi ba to abin nan ne aka ce mutumin kirki ne za a iya faɗin wannan akan alama amma aka ga kirkin a fili kaza kaza kaza zai fi fitowa fili ya zama zahiri na abun nan nisbi ne da wani amma yanzu abun nan ne ya fito ko to amma yin ga Allah ne tabaraka wa wata in an ba shi wani abu sai dai a ce kawai idafa ce ta nasu kamar yanzu misali a ce ubangijin Ka'aba ubangijin abun nan idafatu tashrif ne ake yi ana dingina shi da wannan dan daraja to kai ma akwai wanda za a jingina shi dan a ba shi daraja ba dan wani abu ba sai dan saboda Allah ya karbe shi yasa ya samu wannan a jingina shi zuwa ga wannan a ce mai shi Abdullahi ne in ba ka ba ko Abdullahi ne ya fito ko wannan kenan ala tanzihi tam bin nisbati ilaina ai ghairu mawjudatin bin nisbati ilayhi ta'ala akwai wasu abubuwa da za a jingina su ga wurin mu amma ba yi wa jingina su zuwa ga Allah to amma idan aka ce an jingina zuwa ga Allah ne ta dalilin shi ya ce a yi ko shi ya jingina ka shi kenan wa muqamat taubati yaqtadi adamu dhanbi wa dhanbu huwa ta'yinu wujudi ma'a rabbil ma'budi yace mukamar tauba matsayin tuba idan mutum ya kai ya tuba aka ce an kaga tuba shi yaqtadi adamu dhanbi yakan kai ga har a ce wata rana mutum ya wayi gari ma ba sauran laifi a wurin saurin Allah tabaraka wa ta'ala amma wannan sai wanda Allah ya so domin tubai in an yi sai an karba in ba a karba ba tana nan wa zambu shi ko zunubi huwa ayinu wujudi ma'ar rabbil ma'budi shine mutum ya ayyana cewa mutum ya sani yana nan tare da shi tare da ubangiji tabaraka wa ta'ala shi bawa ne kuma yana ji a ko da yaushe kullum akwai wannan laifin tare da shi sai dai in an mai tuba shi yasa kullum mutum din zai rika cewa Allah ba ji ya faɗi ba misali yanzu yau da asuba ka ce Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kafiran wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni fa innaka antal ghafurur rahim misali kai wannan to da yamma kuma zaka mai tabaka ce tunda kai da safi ai an goge dika kana din ba saura ashe kaga kara zaka yi kara yi zaka yi ta in ma an kai lokacin da babun kwata-kwata to ka kai kuma lokacin da yanzu ba zunubin to sai a rika daga ma matsayi kamar yadda wajen sallar janaza ko wajen sauran ibadoji da muka yi magana ranar cewa, idan ma mutum har yana ta istighfari yana ta roƙon zunubi yana ta roƙon Allah gafarta mai zunubai har in an kai zunuban babu to shi yin sai a ƙara mai matsayi kenan da aka yi sai a daga mai matsayi a ce to yanzu mataki na kaza yanzu mataki na kaza aljanna mataki na kaza a shi kenan ba lokacin da mutum zai daina tuba ba lokacin da mutum kuma zai daina neman alkhairi dan in ma an kai ga zunubi sun kare ko ko laifi abin ya kai to kuma sai a daga mutum matsayi domin ita aljanna gaba ɗaya kamar yadda suka ce malaman ana shiga ne da falala da rahama Allah tabaraka wa ta'ala amma rabon matsayi kuma cikin aljanna na daraja wanda za a ce kowa ga inda zai zauna to nan ne ake gwada ayyuka naka wanda ya fi wasu aiki dole ya fi su bisan wannan gida sama ya fito ko فإذا ذهبت الإضافات وانقطع الإشارات ورجع تنزيه المتنزهين إليهم waradda ko warada tasbihul musabbihina alaihim ay wa kharasatil masqo masmum wa abakatil wasifuna kai ku tsaya nan a bari sai gobe wurin nan da rigima mu bari sai ko a dawo baya a dawo sababu da babun jisirin tauba ba wasu fi mahabbati ta'ala littawabi ne kamata yi ban ma na karanta shi ma? ehe don za a dawo a dawo nan sai an dawo a ji a dawo gobe in Allah kai mu kara duba mu kara fito da abin sosai na tafi bi hada سبحانك اللهم ربنا والحمد نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أجننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالحسنات إيسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم اغفر لنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا وبارك الله لي ولكم